من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد أن da سكي saurarena da kuma kallona a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yanzu da nake magana yau muna sha shida ne ga watan jumada ula hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan sha biyu shekara dubu biyu da ashirin a wannan makaranta mai wannan suna na sahabatul kiram a daidai wannan lokaci inda muke gabatar muku da karatu cikin littafin tambayi ulul albab على ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين قولا من أقائد أبي العباس وأتباعه نبب مالمي أبي عبد الرحمن حبيب أحمد جبريل مدير مركز أبي أبيدة عامر بن الجراح للدعوات إلى الإسلامية إلى الإسلام wannan ita ce halka ta ashirin da uku ina ganin in ban manta ba halka ta ashirin da uku idan bambantawa to kafin mu shiga halka ta ashirin da uku shine yau talatin da ɗaya ita ce rana ta ƙarshe da za mu ba da sanarwa bisa ga alkawarin da mutane suka ɗaukar wa kansu cewa duk wata za su dinga ba addinin Allah subhanahu wa ta'ala gudunmawa kuma a gaskiya mutane suna ƙoƙari maganar da muka yi da mutane insha Allah wasu ɗan jira ba da daɗewa ba maganar mota za mu zo muwa mutane bayanin yadda aka yi kuma za mu nuna wa mutane kullum ina faɗa ina cewa ni ban cika zargin masu kuɗi ba cewa ba sa son taimakawa addini a'a da akwai mutanen da wallahi saboda kyakkyawan zaton da suke mana ba mu taɓa ce musu su yi wani abu na addini ba ba su yi ba saboda haka matsalar kawai biyu ce kar mu ta zargin masu kuɗi ba sa son taimakawa tuhuma ta riga ta shiga tsakanin waɗanda ake ba amana ta kuɗin addini da masu bayarwa wasu sun ɗauki miliyoyin kuɗinsu sun bayar an ce za a aikin addini ba a aikin ba kuma ba su ga ko ba sau da haka kuma su yi magana a ce ba su da imani sau saboda haka sai tuhuma ta shiga amma dai gaskiyar magana mu dai kan wallahi ba abin da za mu yi ma Allah sai godiya da haka ba da daɗewa ba mutane su jira za su ga bayanin da za mu yi insha Allah akan abin da ya shafi harkar mota tare da kuma alƙawuran da bayan Allah suka yi da haka wanda duk suka yi alƙawari ko da an samu hallu to su ji tsoron Allah su cika alƙawarin da suka yi da muna da abubuwa na da'awa da muka tasa a gaba wanda za mu ci gaba da yi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala na faɗa na ce da Allah jiya da daddare akwai bayan Allah da ya tura kuɗi a cikin wannan asusu na ita wannan mu'assasa har yanzu ba mu iya gano hakikatan kowaye ba da Allah ta hanyar nambobin da zan faɗa yanzu idan wannan bawan Allah ya ji duriya da Allah ya yi ƙoƙari mai magana da shi ta ɗaya daga cikin waɗannan nambobin da muke da ainihin wato shi bari mu ji akwai sufuli sufuli wannan shine akan number ɗin sufuli sufuli sai ainihin wato a sufuli sufuli biyu biyu sufuli sufuli biyu biyu sai a sufuli sufuli biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas sunan banki stanbic ibtc sunan account ɗin ashabatul kiram kamar yadda aka sani wannan tsari ne na ba personal account ba ne na wani mutum ɗaya account ne na organization idan ana buƙatar ƙarin bayani ana iya kiran wa'annan lambobin sufuli takwas sufuli biyu uku biyu takwas takwas sufuli shida tara sannan akwai sufuli takwas sufuli uku sufuli tara bakwai biyar biyu sai tara biyu sannan akwai sufuli takwas sufuli wato a shida biyar bakwai ɗaya takwas shida sai bakwai sufuli sannan akwai sufuli takwas sufuli uku bakwai takwas uku tara hudu sai biyar sufuli sannan daga ƙasar Nijar ana iya tuntuɓin wannan namban wayan shida a tara shida tara bakwai uku sufuli shida shida daga ƙasar ghana sufuli biyu hudu hudu hudu tara uku bakwai biyar hudu daga ƙasar benin akwai tara bakwai tara takwas biyu a tara biyu sufuli shida daga ƙasar togo akwai tara biyu tara biyu bakwai biyu bakwai biyu uku sufuli daga ƙasar kamaru akwai shida sufuli biyar tara bakwai shida tara sai shida sufuli daga ƙasar mali akwai plus biyu biyu uku bakwai hudu bakwai hudu uku ɗaya biyar ɗaya daga ƙasar gabon kuma akwai plus biyu hudu ɗaya sufuli bakwai sufuli shida takwas ɗaya sufuli hudu to ba mamaki yanzu wani za ka ga ana karatun nan mun ce a bada gudunmawa yana zage-zage wanda suke suke da namban waya ta ɗazu wasu daga ciki ba daka ba na tura musu bidiyon wata mata ɗaya daga cikin mawaƙan nan na hausa fi ya ji ta ɗauko naira miliyan ɗaya a gaban mutane ta shi da wai riga da kuma alƙawarin cewa za a ba shi mota kaga dama Allah ya gaskiya da ya ce a shaitanu ya idu kuma alfaƙa yawa wajen shi yasa sai kaga yanzu cikin akwai fa mawakan da lokacin da muke neman motar da zamu fita mu je mu aikin addini sai kaga an ɗauko mawaki tantiri ana ba shi mota sama da ta miliyan ɗari duk gashi nan muna kallo saboda haka ba za ka taɓa ƙin yin aikin Allah ba Allah ya kyale ka ba kai wani aikin ba shi yasa ibn qayyim da ake maganan cewa wai akwai fegan wai wanda ba shi da addini aka ce ina ƙarya ne billahi ne duk wanda ka ganshi a duniyar nan akwai wani abu da yake bauta in ka ki bautar komai na zahiri to sai ka bauta wa abin da zuciyarka take so a afara aita man ittakaza ilaha hu kuma ƙarya kake ka ce babu wani abu da zuciyarka take so ko ba ta so to in ka ki bautan Allah a zahiri ana gani ka ce ba za ka bauta wa kowa ba to daga ƙarshe dole sai ka koma zuciyarka tana sa ka kai wani abu kana son shi tana hana ka ka bar wani abu to ko yi aikin addini ne ko Allah subhanahu wata'ala ya turo wata hanyar da sai ka kashe kuɗin kuma maganar la Zulu kadama abdin tana nan ba za ka matsa nan da tun ban ka je gaban Allah ciki sai an tambaye ka ina ka samu kuɗin ina ka kashe kuɗin saboda ka wannan yana nan wata wata hajiya ce wata hamshakiya dazu aka turo min bidiyon tana ɗaukar naira miliyan ɗaya a gaban mutane tana bayarwa da kuma mota tana ba mawaki so saboda haka wani shi yana ganin a'a daidai ne ya kamata a ba mawaka amma kai in ka ce a kawo za aikin addini ta lokacin ne baka da imani kuma kana kana ci da addini haka zai yasa wasu da muke tattauna karatu da su yayin da suka kasa abin nan sai suka koma zage-zage <laughs> sai ce muna ci da addini ni da ba ai ban ce kai da baka yarda da makarantar baka kawo a'a mu muna maganin wanda suka yarda da makarantar ne su kawo ba kai da baka yarda ba to da wannan ita ce rana ta ƙarshe yau sai kuma in Allah ya sake kai mu wani watan da ka dukkan mutanen da suke ba da kuɗaɗen su don ai aikin addini muna roƙon masa Allah subhanahu wata'ala ya tsare su ya tsare musu dukiyarsu ya tsare musu su, Allah kai musu babban arziki na samun makotaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to mu tafi matsala ta gaba a cikin littafi akwai wani malami daga cikin malamai kwanan nan da ya yi karatu cikin raddin da ya mayar wa da ainihin wato malaman shi'a martani to a cikin abin da ya mayar na martani malamin ya yi ƙoƙari dattijo ne wani a dakta ko kabir ne tsafi Allah ya saka masa da alheri so ya yi maganganu daga ƙarshe an masa tambaya shamalan gashi ka faɗi matsalolin wahabiyawa sannan ka faɗi matsalolin shi'a wanne ne gwara-gwara cikin maganganunsa sai ce ai da mu ahalin sunna da shi duka ba gwara-gwara haka ya faɗa so saboda haka yanzu ba raddi zan mayan masa ba zan yi ƙoƙari don samu hanyar da zan tattauna da shi don samun maslaha ina mutunta takasa. mu tarbiyyar da aka yi mana ba irin wancan tarbiyyar ba ce ta wancan yaron da yake fitowa ya zagi duk malamin da ya ga dama cikin malaman sunna da rena su da rashin ganin girman su wasu koda sun haife su mu ba irin wannan tarbiyyar muke da shi ba idan Allah subhanahu wata'ala ya sa ya fahimce ni shikenan yawwa wannan shine amma dai ina ganin cewa ka kalle mu ka ce da mu da yan shi a duka ba gwara-gwara sannan ka nasabta mana zagin ahalul baiti cewa yana cikin aƙidar mu to yana ganin wannan abin ba daidai ba ne saboda haka ina mutunta iliminsa da shekarunsa kuma musamman yadda ya kokari cikin lakcarsa wajen ba su habban annabi kariya kuma wannan bayanin da yi mu mun daɗe tintin shekaru mun wuce da wannan karatun al'umman mu duk ta riga ta fahimci hatsarin da shi a take da shi su da suka bari suna da alaka da shi shi'ar su ne shi'a tema illa sai yanzu ne suka farga suka ga cewa ya waje ba su duniya bayani cewa shi a daban su daban yawa amma mu tuntuni dama kowa ya sani mu daban lakum dinukum walidi kowa kullum ya amalu ala latin kowa hanyar sa yake bi yawa ba ma haɗa masallaci da su ba wani abu da muke haɗawa da su haka wasu ne dama a cikin ku suna ganin bari dan su fusata mu ai suna maulidi ai suna san ahlul baiti bari a haɗu. daga ƙarshe kun gane cewa wusa kafa ku suke yi ƙarya ne ba su da alaƙa da ku ba ku da alaƙa da su ko muna gode ma Allah da kuka gane hakan yawwa mun gode ma Allah da kuka gane wannan karatun yanzu yawwa to insha Allah to bari mu tafi gaba ta sha uku malam yace as-sufiyatu tuqimul maulida wal ihtifala suna tsayar da ainihin wato maulidi a bismi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallama da sunan maulidin annabi au bismi maulid sheikh shekin min shuhukin ko da sunan wani shehu daga cikin shehunansu za ka ga a hankali a hankali da maulidin annaba ake kwanan nan naga wani dan uwa a maiduguri yana musu tahaddi mi komin jawahirul ma'ani gashi nan a gashi nan yawa kaga wannan shine jawahirul ma'ani wa bulugul amani a cikin jawahirin ma'anin nan a binciken da aka yi babu inda shehu tijjani ci a maulidi gaba ɗaya tun daga farkonsa har ƙarshensa sannan ga shifatan ta alƙadiyyar kowa ya san cewa saboda tasirin da littafin nan ike da shi a ƙasan nan za a da ta kai matakin idan an haifi 'ya'ya a ƙasan nan ana samun su suna a shafar saboda girman da littafin yake amma mai littafin ashifa har ya gama a matsayin yana tattauna haƙoƙin annabi bai buɗe wa maulidi ba bai bai buɗe ba to yanzu kaga wannan littafi ne na ibn al-hajj al ka gan shi eh? Eh, shine in ka ji ƙala lawu yana ci an faɗa cikin madahalu to wannan shine madahalu yawwa madahalu an faɗa cikin madahalu to wannan shine madahalu kuma wannan littafi na madahalu yana cikin littattafan da shehu usmanu i wasiya shehu abdullahi gundu i wasiya ya ce a riƙe in kuka tuna a cikin risalatun nasa'ihi da ya aika wa kutubun tura'in sunnatin mislu madakali haka ya faɗa da littattafan da suke kulawa da sunnar annabi sai ce kamar madakal na ibnu al-hajj wa mustakhrajatin fiha nasaihu haka ya faɗa to da ana yin maulidin annabi wanda shi ma maulidin nan asali shi ne suka kirkire shi bisa zance mafi inganci kuma mun faɗa mun ce abubuwa da yawa na lalacewa ya shiga sufaye ne saboda me yayin da wato su da shi'a yana ciki misali kamar ilimin zahiri da ne. asali magana ce ta sufaye ba magana ba ce ta wa magana ce ta shi'a ba magana ba ce ta sufaye amma daga baya wannan fitinar ta zo ta shiga sufaye wannan ne abin da muke faɗa to yanzu na yi summarizing ɗin abubuwan da shi mai madakal ifaɗa a nan guri na farko neman da jawahir ma'an na farko ku duba ku ga yadda aka fara maulidin a inda ta ɗauko shi can na farko maulidin annabi da aka fara da duk wanda ya san yadda maulidi yake da shi shehu tijjani abin da ya ce a karanta ma gurin maulidi shi ya yi umarni da ya ce amma a tarihi an bincika bai taɓa yi ba sannan masallacin juma'a yake maulidi sannan daga a karanta alburda sai mai ne ma a'a akwai abin da yake cewa a karanta daga nan kuma ya haram ya hana a karanta sirar annabi ko Ƙur'ani. wannan fa a kuninta abin da ke cikin littattafansa ba to su kuma yanzu za ce ai ana karanta tarihi ne dan kan annabi yasa ake yin maulidi sana wajen maulidin nan ne ta kai ake samun wasu suna faɗawa annabi kan magana inda abdul inyaz zai ce zai taka wuyan annabi ba wajen maulidin ne a wajen maulidi ne ce sai ya taka wuyan annabi to da ana yin maulidi da ana yin maulidi kowa ya sani ba a yi sai sha biyu ga watan rabi'un al'awwal za a taru ai karatun qur'ani a karanta ishiriniya da dala'ilu da alburda da badamasi da dan dalani a watsi to sai yanzu aka dawo aka ana taro wata sannan aka koma sai a raka watan ma da a zaune ake yi sai da aka gaji da zama sai aka tashi ana zagaye gari waye ya ce a zauna a da yanzu da aka tashi a ina aka samu nasin da ya ce a tashi a dinga zagaye gari waye ce waye faɗi wannan shi yasa ɗaya daga cikin hanyar da zaka gane wannan abin Allah ne ya aiko annabi da shi shine kaga cewa abin da ake yi a nan shi ake a can yanzu sallah musulmi tare da bambancin lokutansu amma a Kano duk musulmi a Kaduna ya yadda a zahar raka a hudu ce la'asar hudu magariba uku ce asuba biyu ce duk duniya an yadda wannan shine tsarin dan ya dace da ka'idan wa ma naka illa ka kafatan linnasi, amma yau a cikin garin nan idan ana mulidi ka duba da kyau gani daga irin nan nan unguwar ya sha bamban da na wata unguwar waye ce su sha bamban to daga nan zaka gane cewa wannan abin da Allah ne ya aiko annabi da shi da ya kamata abin ya tafuwa bai daya bisa ga ka'ida na wa ma naka illa ka kafatan linnasi to ana nan kuma da an ce ana yi ne don tunawa da haihuwar annabi ta sai aka zo sai aka kirkiri kowane malami kuma wallahi ku duba da kyau ku gani idan aka ce an kira maulidin annabi aka ce an kira maulidin shi ibrahim dan allah ku duba ku gani maulidin wa aka bacika a wannan masu saurare ne za su yi hukunci nawa aka fi taruwa wannan masu saurare ne za su yi hukunci nawa aka fi taruwa za ka ga abin da ake ke to wannan tana cikin matsalar da in ka faɗe ta sai sai maka maƙiyin annabi ne ba ka san annabi maƙiyin manzon Allah ne kai sai maulidi ya zo ya zama babban ma'auni wajen gane masoyin annabi da maƙiyin annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu ina so ne in tafi cikin cikin madahalu idan na tafi cikin madahalu ta bakin ƙala rawi sai in karanto mai littafin al-madakal yake ainihin wato faɗa barkaji ya yi magana a gurare da dama a littafin nashi sai sa ka gana ɗauko ka gan shi nan mujalladi ɗaya biyu uku hudu cikakken sunansa shine abu abdullahi muhammad bin muhammad bin muhammad Al-Abdali, al'abdari alfasi almaliki ashahir ibn al-hajj wanda ya shahara da ibn al-hajj ibn al-hajj ya rasu hijira 737 737 kuma yana cikin malamai sufaye amma bari ka ji da ya zo faslun fi maulidin nabi wal bida'il muhdatha fihi kaga fasali da zai yi magana akan maulidin annabi da bid'o'in da aka kirkiro a ciki sai ya ce wa min jumlati ma ahadathuhu min albida'i bidi a cikin fama da kallin nan fa daga cikin jimlar abin da aka kirkiro na bid'o'i ma atiqadihim tare da kudurce wasu anna zalika min akbar al'ibadati wai wannan yana daga cikin ibadoji mafi girma inda kwanan nan da na san ma wannan shine gabar da zan tattauna profesor makari ya ce wai hujjar maulidi maulidi matsayin wai ya fi karfin ma a tambayi ya fi karfin a tambayi dalilinsa haka yake faɗa wa izhari sha'air da bayyanar da sha'air sai ya ce ma ya fa'alunahu fi sha'ar rabi'in al-awwal abinda suke aikata a watan rabi'in al-awwal min maulidin na maulidi sai ya ce wa qad ala bida'in wa muharramatin wa muharramatin jumla wannan ya tattaro bid'o'i da ababen da aka haramta fa min zalika isti'maluhumul magani yace yana daga ciki amfanin da kayan kiɗe kiɗe yau ka je ka duba ka gani a samu makedasan din annabi dan koyaren annabi barmana taugiran annabi tufak din annabi menene bizi wizin annabi yan kwallon annabi shatan annabi wane ne wane ne na annabi da haka ake yi sai yake cewa wa minhum alatu tarbi a ciki akwai kayan min tsari almasasar wa shababat wa gairi zalika mimma ja'alu hu alatu lissama'i wanda suka sanya shi zama kayan saurare wa madawfi zalika alal awa'id zamima suka tafi akan wannan akan al'adu wanda suke abin zargi fi kaunihim yashtagiluna fi aktsar azmina kasancewa suna shagaltuwa a cikin mafi yawancin zamunna. allati faddala Allah ta'ala wa azzamaha wacce Allah ififita ta ya girmama ta bi bid'in wa muharramatin da bid'o'i da ababan da Allah ya haramta sai ce wala shakka anna as-sama'a fi ghayri hadhihi al-layla fihi ma fihi sauraren kiɗa ma ba a cikin wannan daren ba akwai abin da ke cikinsa na matsala fa kaifa bihi idan damma ila fadilati hada ash-shahr to ya kuma wannan watan idan aka jingina girman da watan yake da shi la'akari da cewa anan ne Allah ya fa anan ne Allah subhanahu ya sa aka haifa annabi alladhi faddalahu Allah ta'ala wa faddalana bihi bi hada annabi sallallahu alaihi wasallam al-karim ala rabbihi azza wa jalla wanda Allah ya fifita ba da shi sai ya ce wa qad naqala ibn salah rahimahullahu annal ijma'a munqaqid ibnu salah ya nakalto cewa ijma'i ya kullu ala anna alat at-tarbi cewa kayan kida idan tama'at fahiya muharrama in ta hadu ababan haramta ne sai ya ce wa mazhabu malik rahimahullah anna tar alladhi fihi sar fihi sarasir muharraman wa kadhalika ash-shababa yayi doguwar magana akan wannan har yazo inda yake cewa fa'alatu at-tarbi was-sama' ai ayyu nisbatin bainaha wa baina ta'zim hadha ash-shahr al kayan kiɗa da rawa me alaka su da girmama annabi a wannan watan ko من تعظيم هذا الشهر الكريم الذي من الله alaina fihi bi sayyidil awwalin wal akhirin wanda Allah ya mana baiwa a cikin sa da shugaban manzanni na farko da na ƙarshe fa kana yajibu an yi za da fihi minal ibadati ya waje ba a ƙara ne wani abu na ibadar da dama akwai ta wal khairi da alheri shukurar lil maula subhanahu alama aulana min hadhihi ni'amil azima akan abin da ikwarara mana na wannan ni'ima babba wa in kana annabi sallallahu alaihi lam yazid fihi ala ghairihi min ash-shuhur shay'an min ibadati ko da yake shi annabi bai ƙara wani abu ba na ibada wa ma zaka illa li rahmatihi sallallahu alaihi wa bi ummatihi sannan warif'ihi li'annahu alaihi salatu ya yace ba komai sa annabi bai kara ba saboda tausayin da yake da shi ga al'umma sai yake cewa li'annahu alaihi salatu wassalam kana yatrukul amala khashyata an yufrada ala ummatihi annabi yakan bar aiki saboda yana jin tsoron ka a wajabta ma al'ummar shi sai yake cewa rahmatan minhu bihim kama wasafahu al-maula subhanahu wa ta'ala fi kitabi haythu qala kamar yadda Allah ya faɗa akan annabi yace bilmuminin mu'minina ra'ufur rahim sai yace lakin ashara alaihi salatu wa ila fadilati hadha ash-shahr al-azim bi qawlihi sai dai annabi ya yi nuni zuwa ga wannan watan da ranar da aka haife shi suna da falala shine yace da maganar sa lissa'ilin ladhi sa'alahu an sawmi yawmil ithnain mai tambaya ya tambaye shi kana azumin ranar litinin me yasa kake yi fa qala sai manzon Allah ya ce zalika yawmun wulidtu fihi ina yin azumin litinin ne saboda ranan aka haife ni kenan idan kana so kai koyi da annabi me ya kamata kai duk ranar litinin sai ka ɗabbaka abinda annabi yake ɗabbaka to shi annabi yana yi yini da yunwa su kuma suna wuni suna ɗiba girki da kaɗe-kaɗe da raye-raye kaga annabi ya yi nan su kuma sun yi nan sai yake cewa faƙala lahu alaihi salatu wassalam zalika yawmun wulidtu fi yace fa tashrifu hadha al-yawm mutadammin li tashrifi hadha ash-shahr da aka girmama wannan wunin ya kunshi girmama wannan watan allazi wulida fi wanda aka haifi annabi a ciki sai yace fa yambagi an nahtarimahu haqqa al-ihtiram jama'a wannan fa maganar da nake karantowa cikin littafin madakal nake karanto ta na ibnul hadi kuma sun yadda ibn al-hajj sufi ne idan magana akan maulidi ke sa ka zama makiyin annabi ashe ana samun sufi ma makiyin annabi eh sai yake cewa fa bagi an na hatare mu haƙa wa nufaddilahu wa nufaddilahu bima faddala Allah bihi al-ashhur al-fadila ya kamata mu girmama wannan watan gaya girmama sannan mu fifita shi da abinda Allah ya fifita watanni masu falala sai ce wa ha minha liqaulihi alaihi salam saboda wannan annabi ya ce ana sayyidu da adam wala fakara wa liqaulihi adam wa man huta hata liwa'i adam da wanda ke kasan shi wajen dala da duk za su tashi karkashin tuta ta ce sai ce wa fadilatul azmina wal amkila bima khassahu Allah ta'ala bihi min al ibadati ita falalan lokaci da zamani da abin da Allah ya keɓance lokacin da zamanin na ibada allati tufa'al wacce ake aikata fiha a cikin lima ulima annal amkina wal azmina la tatasharrafu tashar zatiha ba wani zamani ko waje da yake samun daraja a kankin kanshi a'a wa inna ma yahsulu lahu ta shirifi bima khussat bihi min ma'ani abin abinda Allah ko min maani min maani in kaga guri ko zamani ya keɓanta da wata daraja mai Allah ne ke keɓance shi yanzu makka da madina ko ƙi ko so duk yadda kake jin haushin wahabiyawa haka za ka haƙura makka da madina sun fi ko ina daraja don Allah ne ya tabbatar da daraja kuma baka isa ba. duk yadda kake son shehu ibrahim baka isa ba daga ran da kace madina ta kaulaha ta fi madina annaba daraja kai kafiri ne ka fita musulunci don ka abinda Allah ya tabbatar da na ya ce ka fi kuwa ka ɗauko inda babu nasu ka ce ya fito kaga ba zai yi ba to shine har ya zo yake ta fanzur wato rahiman Allah wa iyaka ila ma khassa Allah ta'ala bihi hada shahar sharif wa yawm al-ithnain to jama'a yi magana doguwa a wannan babin sannan haka ya ci gaba da magana ya tafi wani babin yayi magana yace fanzur rahimakallahu rahiman Allah wa iyaka ila mukhalafati sunnah ka kalli Allah ya maka rahama zuwa ga yadda ake saba wa sunna yace ma ashina aha wa ma aha?" me ikai munin wannan wa kaifa tajru ila al muharramat ka kalli yadda bid'ar maulidi ta kai su zuwa ga aikata ababe na haram yace ala tara annahum khalafu sunnat al mutahhara baka ganin yadda suka saba wa sunnar annabi mai tsarki wa fa'alil maulida suka zo suna aikin maulidi lam yaktasiru ala fi'lihi ba su a akan aikin muridin babbal zadu alaihi ma taqaddama zikirhu sun ƙara abin da ya gabata ambatansa min al-abatil muta'addida na banna mai yawa yace fasaidu as-sa'idu man shadda yadahu alam tisalil kitabi was sunna kaga mai arziki shine wanda zage damtsansa wajen bin alqur'ani da sunna wa tariqil musila al-musilati da hanyar da za ta kai ka ila zalika zuwa ga wannan sai ce wahiyar tiba'us salafil madina shine bin magabata kaga yanzu wannan magana duk wanda ya tabi lalaji za su karya yake ba wahabi ne kuma ibn hafi shi yake yin ta shi yasa na ki fadar ma shafi kaga mujalladi kaga ɗayan kaga ɗayan wannan ɗaya biyu wannan a uku hudu wannan bugu ba zan ma faɗa maka shafi ba in dai ɗalibi ne kai ka je ka bincika amma ka ga littafin a hannuna kuma in ka isa ka bugo ka ce ƙarya nake yi ka gani to kaga wannan shine abin da ya faɗa ya ce as-sa'idu shine wannan sai ya ce ridwanullahi alaihim li'annahum a'lamu bis-sunna minna domin magabata sun fi mu sanin sunnar annabi iz yayin da hum a'rafu bil maqali wa afqahu bil hali sun fi kowa sanin maganganun annabi da halin annabi wa kadhalika liktida'u biman tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin hakanan bin waɗanda suka bi su da kyautata sai ya ce wal yahzar mutum yayi taka dan min awa'id ahli waqti daga miyagun al'adu na mutanen wannan lokacin bis sama'i wato mimma ya fa'alu al'awa'ida arraziya da wanda yake aikata wato arradiya al'adu waɗanda suke marasa kyau wa hadhihi al-mafasid murakkabatun ala fi'l al mawlid yace wannan bannan fa ana ganin ta ga tanan ana yin ta aikin maulidi idza amila bis sama'i idan mutum yayi aiki da sauraron kayan kiɗe kiɗe sai ce fa in kala minhu idan ya kubuta shi aikin maulidi wa amila ta'amun faqat ka aikata abinci kawai wa nawa bihi maulida wa da'a ilaihi ikhwana kai niyan maulidi ka kira mutane aka tare kawai aka ɗibi girki wa salima min kulli ma taqaddama zikiruhu maulidin ya kubuta daga duk wani abu da ambatansa ya gabata fa huwa bid'atun bi nafsi niyyatihi faqat shi kanshi abinci da niyan maulidi in ji mai madakal yace bid'a ne iz anna zalika ziyaratun fitini ya ce wannan ƙari ne fa cikin addini wannan fa jama'a da nake karanto littafinsa fa ba fa ba wahabi ba ne fa ya zo da kusan shekara ɗari biyar tun kafin a haifi muhammad bin abdulwahab sannan ba maliki ne mazhaban aqidatan ash'ari ne sulukinsa sufi ne amma yace wannan magana yace walaysa min amali salafil madina bai cikin aikin magabata sai yace wattiba'us salafi aula bal huwa wajibun kuma bin magabata shi ya fi yace balma shi ne wajibi min an yazida niyyata mukhalifatan lima kanu alaihi li'annahum ashaddu an-nas ittiba'an li sunnati rasulillahi yace akan ka ƙara wani abu da sunan niyan addini to gobe idan Allah ya kai mu za ku ji maganar da professor makari yake yi kan maganar maulidi to kaga yanzu in ka ce duk wanda ya magana ya ce maulidi ba kyau makiyin annabi ne to yanzu sai ya ce ka gani min an yazida niyyatan akan ka ƙara wata niyya mukhalifatan lima kanu alaihi wacce ta sabawa abinda sahabban annabi suke kai da tabi'ai da tabi'utabi'ina tabi'ina me yake faɗa sai yake cewa li'annahum ashaddun nas ittiba'an domin sun fi kowa tsananin bi da sunnata rasulullahi ga sunnar annabi wa ta'ziman lahu wa li sunnatihi duk duniya kowa ya da sahabbai sun da tabi'ai da tabi'u tabi'ina sun fi kowa girmama annabi da son sunnar annabi walahum qadamu sab'i fil mubadarati ila zalika sai yace suna da gabaci na gaggawa zuwa ga addini akan wannan sai yace walam yunqal an ahadin minhum annahu nawal maulida ba a nakalto daga wani daga cikin su ba cewa yayi niyyar maulidi wa nahnu lahum taba'un fa yas'una ma yas'u ma wasi'ahu mu masu bin ne ya kamata abin da ya ishe su ya ishe mu wannan ita ce maganan da mai madakal yake sannan a wani gurin ya ci gaba da ta summal ajabul aji kaifa yafa alunal maulidi bil magani wal farhi was suru to yanda ka kalli yadda maulidi ya koma wannan fa ni ba ni na karzo mun ba rataya aka bani wannan maganar da na karanto yanzu in dai irin wannan maganar da muke yi ita ce kin annabin to ya kamata cikin malaman kuma ku saka a ciki akwai makiya annabi wannan shine abin da ya kamata a tashi da shi na nasida saboda haka yanzu wannan in kuma ka bibiyi littattafan malikiya za ka samu akwai malaman da sun irin waɗannan maganganun ƙwaran gaske gaske saboda haka za mu tsaya a nan wajen ana nuna lokaci ya ko ya ma wuce sai haka ba kai magana ba to saboda haka za mu tsaya a nan ana nuna cewa ma lokaci ya wuce saboda haka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta saboda haka wannan gaba tana da muhimmanci maganan maulidin nan kar a wuce ta da sauri fiyar dan abu ne da ba a daɗe da gamo yayin sa ba zana ciki ko corona ce ko so to kaji abinda mai madakal ya faɗa sadaka in na zo zan ɗauko ihya usunna na shehu ya kawo wannan maganar. sannan mu ɗauko a bayanul bida'i abin da ya faɗa shi yasa zaka ga in ka koma sakkwato ka tambaye mutanen sakkwato cewa a faɗa maka yashe usmani yi maulidi sanda yake dare zaka ga abin yana da wahala ka gani so da haka amma haka suka zo suka yi mana hukunci kuma wannan yana cikin dalilan da suke ce mana makiya annabi makiya annabi makiya annabi so da ka Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace yanzu dai an ji maganan mai madahalu yau da kala rawi bini bini zai ce a duba cikin madahalu to yau dai ma mun dubo cikin madahalu yawwa saboda haka sai a je a duba cikin madahalu mai madahal ne wannan maganganun da duk kuka ji mun karanto kuma sufi ne sulukan aqida ash'ariyyah sannan mazhaban ba maliki amma shi yake wannan magana kuma ita ce nafsu maganar da muke Allah ta'ala ya samu dace وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته